بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa fuskokinmu a wannan yammaci mai tarin albarka yammaci na alhamis na kuma goma sha tara ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta 1439 kuma kana yammaci da idiliyar takwas ga watan uku watan maris a shekara ta 2018 miladi ah, wannan shi ne darasinmu na bakwai a cikin wannan littafi mai tarin albarka littafi na abu'an hadith da muke gabatarwa a wannan masallaci na umar al-faruk umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu da kenan tsakiyar birnin mina a nan unguwar sarki kan titin kotun sunna kamar yadda shekh mal haurun kuma ya ambata ubangiji subhanahu wata'ala ya amfanar da mu da wannan karatu wannan darasi na bakwai zai zo bayan darasi na shida ne darasi na shida mun yi shi ne a hadisi na biyu hadisin umar ibn khattab yau kuma darasi na bakwai za mu tashi ne a hadisi na uku wannan hadisi na uku shine inda al'imamun nawawi Allah ta'ala ya kiɗan shi da gafara ya rahamshe shi ya sanya aljanna ta zama koma a gare shi yake cewa an abi abdurrahman abdullahi bin umar bin khattab radiyallahu anhuma annahu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول ita وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت ramadan رمضان رواه البخاري ومسلم wannan shine hadisi na uku hadisin da ya ce an abi abdurrahman an karɓo wannan hadisi na uku daga baban abdurrahman waye baba abdurrahman anan nan shine abdullahi bin umar shine abdullahi dan umar ibn al-khattab kuma umar dan khattab radiyallahu anhuma Allah madaukin sarki ya kara musu yadda in ka ji an ce radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda ana nufin da dan da uba da dan da mahaifin kenan duka musulmai ne ko lura da ko kenan duka musulmai ne an ku lura a hadisin farko عن أمير المؤمنين أبي حرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب عمر شكا يا مسلم تبند بابا يسا على وقت ذلك رضي الله عنه شي عمر كنا أما ينزل قداني عمر شيني عبد الله سياقة رضي الله عنه قال شي عبد الله بن عمر يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي ما يكن الله سيراد أميت الله ستبات أغريش ينا تشيوه Buniyar islamu ala hamsin an gina musulunci ne akan manya-manyan turaku guda biyar shahadati allah ilaha illallah tilki na farko shine shaidawa da babu abin bautawa da cancanta sai allah subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadar rasulullah kuma shaidawa da cewar lallai annabi muhammad jakada ne manzo ne na allah subhanahu wa ta'ala wa iqamus sala abu na biyu shine tsayar da sallah wa ita zaka abu na uku shine bayar da zaka wa hajjil baiti abu na hudu a wani hadisi shine yin aikin hajji wa sami ramadan abu na biyar shine azumin watan ramadan imam an-nawawi ce rawahu al-bukhari wa muslim wani hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi wannan hadisi shine hadisi na uku a cikin jerin gwanon hadisai da ke cikin wannan littafin mai tara albarka wannan littafin asalin sunansa shine kitabul arba'in fi mabanin islam wa qawaid al-ahkam littafi ne da ya kunshi hadisai arba'in da za su yi bayani akan mabanin islam abubuwan da aka gina musulunci a kansu wa qawaid al kuma hadisai ne za su yi bayani na abin da ya shafi ka'idoji na hukunce-hukunce wanda al-imam an-nawawi Allah ta'ala ya ji shi da gafara ya wallafa littafi din imam an ya rasu a shekara ta 677 a wannan hadisi na uku yace an abi abdurrahman an karɓo wannan hadisi daga baban abdurrahman baban abdurrahman waye baban abdurrahman shine abdullahi ibn umar abdullahi ɗan umar ibn khattab umar kuma ɗan khattab radiyallahu anhuma Allah ta'ala yadda da su yadda da ɗan yadda kuma da uban shi ne radiyallahu anhuma Allah yadda da su idan ka ce Allah yadda da su yanzu ka yi addu'a kenan kana addu'ar Allah yadda da su in ka ce Allah ya yadda da su to yanzu kana ba da labari ne kana bai ma mai sauraron ka labarin da waɗannan da aka ambata fa su ɗin Allah ya yadda da su ina fata mun gane fassarorin radiyallahu anhuma Allah ka yadda da su addu'a ke radiyallahu anhuma Allah ya yadda da su ba da labari ke to kowace ɗaya a cikin fassarorin nan guda biyu tana da goyon bayan ayoyi alƙur'ani ke kaga in ka ce radiyallahu anhuma Allah yadda da su kana musu addu'a ke to dama Allah ta'ala ce wallazina ja'u min ba'dihim duk waɗanda suka zo bayan waɗancan da aka ambata ya ƙuluna suna cewa rabbana ghafir lana wa rabbana ghafir lana wa na ikhwanina alladhina kona bil iman ya Allah ka gafarta mana kuma gafarta ma ƴan uwanmu da suka riga mu da imani in ka ce radiyallahu anhu Allah ya yadda da su wannan jina da ke ko daman Allah ya yadda da su ya yadda da su Ya ce yace wasajiquna al-awwaluna من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإنسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار وبنجي سبحانه وتعالى يوسف لنا جنا الجنة هذا رضي الله عنهما ألا يا إدريس دشي عبد الله بن عمر دشي ما يكون تكسر هذا بيعة الرضوان إذا كتب بيعة الرضوان ita ce mu baya da aka yi wa manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama dam da shiga garin makka lokacin da kafirai suka hana shi shiga garin makka birnin makka domin ya je aikin umara ƙarshen sulhu da aka ce sai shekara ta dawo daga su abubuwan da aka aka juma a nan gabar shiga maka dab da shiga maka din inda har ma an shiga cikin harami gefen jama'a suna cikin harami wasu kuma ba su ma gama shiga harami ba daga cikin abubuwan da aka shi ne mu baya a cewar waɗannan mutanen in ta kama a yaƙe su za a yaƙe su kun lura da ke ku in ta kama a yaƙe su za a yaƙe su duk da sun tafi aikin Umarani ba makami ba komai amma suke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu baya cewar ba mu ja da baya sai Allah ta'ala ce la qadar radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara bisa yi kiran wannan mubaya'ar bai'atul ridwan ita ya kira bai'atul ridwan mubaya'ar da Allah iya da su da Abdullahi ibn Umar da shi baban duk suna cikin wannan mu baya Abdullahi ibn Umar ya ga cikin manya manyan sahabbai na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ilimi da addini lura da kyau ko daman sahabbai akwai ilimi akwai addini amma duk wanda ka ji an ce a cikin sahabbai yana da ilimi yana da addini to ko ka san ba karamin ilimi da addini yake da shi ba ya halarci shi gwalolo shine ghazwatul ahzab wanda kafirai suka kawo wa birnin makka birnin madina hari a wannan lokaci sannan kamar yadda muka ambata ya halarci bai a ridwan yana cikin manya-manyan sahabbai da suke da hadisai masu tarin yawa daga taska ta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abdullahi ibn umar shi yana cikin masu kunya wurin haddace hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam bai kari bai rage ba wai ana cewa sahabi kaza na kari ko sahabi na kaza na rage bane a'a kai daga jin haddar wani ka san ta ƙara taka kai daga jin haddar wani ka san taka laushi ce ina fatan kuma hito nan da ta to shi abdullahi ibn umar yana cikin mahaddata wanda yake haddasa ta hadisi din gangaren ne a cikinsu Allah ta'ala ya kara mushi yadda ubangiji subhanahu Ta'ala ya karɓi rayuwar shi a shekara ta 73 bayan hijira a birnin makka a makka yanzu ana ana bi abdurrahman alkunyarsa kenan ita ce abu abdurrahman sunan shi abdullahi sunan baban shi umar ina son mu riƙe wata fa'ida ne. umar ibn khattab sahabi ne abdullahi ibn umar fa sahabi ne to umar ibn khattab cikin 'ya'yan shi akwai sahabbai akwai tabi'ai ina ba kuma mai wannan da ke ko 'ya'yan mutum ɗaya ne amma akwai sahabbai cikin su akwai kuma tabi'ai sahabi shine duk wanda ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya kenan ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyu kenan ya mutu akan imani uku kenan wannan shine sahabi shi ko tabi'i shine duk wanda ya haɗu da sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da manzan Allah ɗin kuma ya mutu akan imani wannan shine tabi tabi ya haɗu da sahabi Allah bai sa ya haɗu da ma'aikin Allah ba amma sahabi shine wanda ya haɗu da ma'aikin Allah ku lura wanda ya haɗu ba ce wanda ya gani ba dan ma in ka ce wanda ya gani makaho fa amma in ka ce wanda ya haɗu da shi ai kaga makaho ya haɗu da shi har annabi sallama ma ya bada rukun madina ga ibn ummi maktu wanda yake kuma makaho ne a akan shi ma a basa wata walla ta sauka ya yi limanci ina fata mafahimci wannan da ke to umar ibn khattab cikin yayansa akwai tabi'ai cikin yayansa kuma akwai sahabbai abdullahi ibn umar yana cikin sahabbai a cikin ƴaƴan manzon Allah abin da ƴaƴan umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu qala abdullahi bin umar ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ku ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaga ya haɗu da shi ke kun ga ya haɗu da shi dan ba ya ji wani ya ce mashi bane shi din ne ya ji daga manzan allah kai tsaye so tun da a yau ka ji abdullahi bin umar ya ce ya ji daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam to ko da wata rana ka ji abdullahi bin umar ya ce maka wani ya gaya mai manzan allah ya ce kun lura da ke ko to wannan ba zai sa ka ce tabi'i ba ne ma'ana yanzu sahabi ne ya yi ruwaya a wurin wa sahabi shi sa sai ka ji sahabi ya ce ya ji an ce manzan allah sallama ya ce ma'ana tsakanin shi da maganar ma'aikin allah akwai wani mutum ɗaya wannan mutumin sahabi ne wannan mutumin sahabi ina fata kuma mai wannan da kogo saboda me saboda yau ga abdullahi bin umar kai tsaye yana ce mana ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa buniyar islamu ala khamsa buniyar islamu ala khamsa abdullahi bin umar ya ce ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa an gina musulunci kan abubuwa da yawa ma'ana musulunci wata inuwa ce duk wanda ya shiga ta to ya fita daga rana kuma yanci wannan da kyau ko musulunci inuwa ce duk wanda ya shiga inuwar ya fita daga rana ya fita daga ciki musulunci wata wani wuri ne mai sanyi duk wanda ya fita ya shiga kaga ya fita daga wuri na zafi to buniyar islamu ala hamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar kenan wannan inuwa ko wannan musulunci ya ginu ne akan tiraku guda biyar in tirakun nan ba su kafu ba kaga kenan gini zai taba kasa so daga kowanne mu sai ba da matukar kulawa akan waɗannan abubuwa guda biyar ala hamsin a bisa abubuwa guda biyar shahadati allah ilaha illallah abu na farko shine shaidawa da babu abin bautawa da cancanta sai Allah kulura shaidawa tabbatarwa da babu abin bautawa da ya cancanta a bauta mashi sai Allah wannan shine ma'anar la ilaha illallah in an tambaye ka an ce maka menene ma'anar la ilaha illallah sai ka ce ma'anarta ita ce babu abin bautawa da ya cancanta a bauta mashi sai Allah amma in ka ce in la ilaha illallah ma'anarta ita ce ba mai azartawa sai Allah ba mai halittawa sai Allah kun lura da kyau ko a'a an ka faɗi wannan muggan arna da suka yi ma manzo su salama ya nuna su ma musulmi ne ce domin Allah ta ala ya faɗa ya ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah inda za ka tambaye su wa ya halitta samai bakwai da kasai bakwai za su ce maka Allah ne ya halicce su amma shi wai zan kila lahum la ilaha illallah yastakbirun kuma ina haka ce musu su ce la ilaha illallah sai su dinga girman kai a ina la tariku alihatina la sha'irin majnun yanzu za mu bar allolin mu don wani mawaki da ke taba hankali to kenan idan ma'anar la ilaha illallah ita ce ba mahalicci sai Allah kuma bayan sun bayan gashi an ci wala in sa'altu man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah ne kuma su ma sun zama musulmai kenan kullum da ke ko akwai da yake ya naɗa kan shi cewar shi ne masanin tafsiri haka yake fassara, wannan kuma kuskure ne kuskure ne naqalan kuskure ne akala ma'anar la ilaha illallah shine ba abun bautawa da ya cancanta a bauta min sai Allah kaga yanzu baba kana kore abun bautawa ba in ka ce ba abun bautawa sai Allah to mai bautawa ya safa bauta ke mai bauta wa tsumburbura ba bauta ke mai bauta ma zandoro ba mai bauta ma cakwaikwaiwa ba duk bauta yake kuna ji da kyau ko sai ka ce ba abin bautawa da ya cancanta a bauta mashi shewa kenan wannan suna bautar amma sun san abin da ake bautawa ya cancanta a bauta mashi ya cancanta bautawa shi ne Allah وخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة shine la ilaha illallah babu abin bauta da ya cancanta a bauta mai sai Allah kenan duk wani wanda ake bautawa to bai cancanta a bauta mishi ba in ka ce ba abin bautawa sai Allah to duk abin da waɗannan suke bautawa kenan Allah ne in mutu yana bauta ma tsumburbura Allah ce in mutum yana bauta mai ruwa Allah ne ke na ba amma babu abin bautawa da ya cancanta a bauta musu sai wa sai Allah wannan shi ne abu na farko da ake so kowannen mu ya kudirce tun daga kokon zuciyarsa ya kudirce tun daga kokon zuciyar shi menene ma'anar la ilaha illallah ma'anarta ita ce babu abin bautawa da ya cancanta a bauta mashi sai Allah sauraka na farko duk waɗanda ake bautawa baka kore cewar bauta musu ake ba amma wannan da ake bautawa din ya cancanta a bauta mushi bai cancanta ba wannan ke wa anna muhammadan rasulullah kuma shaidawa da lallai annabi muhammadu manzan allah ne waɗannan guda biyu su ake kira da kalimatu tauhid su ake kira da kalimatu tauhid alhalin ba ba ga la ilaha illallah jumloli ne kalmoni ne ga la nafi al jinsi wa anna muhammadar rasulullah su ma kalmoni ne jumloli ne amma sai aka hada su aka ce kalimatu at-tauhid kalimatu ash-shahada ba a ce kalimata ash-shahada ba in ka kalimata kalmomi biyu kenan ko tunda an samu alfa tasniya sai aka ce kalimatu shahada kulura aka ce kalimatu tauhid ba a ce kalimata a tauhid ba saboda me saboda ko da mutum ya ce la ilaha illallah bai faɗi muhammadu rasulullah ba ta yi ba ba ta yi ba kenan sai mutum ya haɗa su ne gaba ɗaya shi yasa ga aka ce shika-shika musulunci guda nawa biyar ya ce buniyar islamu ala hamsin an gina musulunci akan abubuwa biyar shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah ɗaya kenan dan in ka raba su sai su zama shida in ka ce shahadatu Allah ilaha illallah ɗaya shahadatu anna muhammad rasulullah biyu iqamis sala uku ita'iz zaka hudu hajjul baiti biyar sami ramadan shida kuma da hana hadisin yace buniyar islamu ala khamsi to tunda ala khamsin ne ashe shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah ɗaya ce saboda duk mutumin da ya kai ga shaidawa Allah ilaha illallah muddin bai shaidawa anna muhammadu rasulullah ba kalmar shi ce ba musulunci sai wannan kamar da na ambata ita kira kalmatu tauhid ita kira kalmatu shahada dan da ita ne mutum yake shaidawa ita kira urwatul wufqa kullum da ke ko ita ce urwatu al-wuthqa ita ce da'watul haqq lahu da'watul haqq to abinda nake so mu fahimta ana la ilaha illallah tana da rukuni guda akwai rukuni na farko ginshiki na farko shine la ilaha sai rukuni na biyu illallah la ilaha kwata-kwata babu wani abin bautawa gaba ɗaya illallahu sai Allah shi kadai shi yasa ba a tsayawa akan la ilaha balle ga mun ce a ah, kai la ilaha ba a yi wannan duk wanda kaje ya faɗi wannan kace to ya kare shi in ya ce la ilaha to ma'ana yanzu ba abun bautawa gaba ɗaya kenan la la Allah madaukin sarki wala wala ubilla kun ga dole ne a tarbiya babin tauhidi babin aqida a dinga la'akari da waɗannan la ilaha illallah babu abin bauta da ya cancanta a bauta mashi sai Allah subhanahu wa ta'ala ita ko wannan kalma ita a karan kanta la ilaha illallah tana da sharuɗa guda biyar sharuɗa guda biyar abin nan guda bakwai sharuɗa guda bakwai shine wa shuruɗin sab'atin qad ulidat wa fi nususul wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qa'iluha bin nutqi illa haythu yastakmiluha al-ilm wal yaqin والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب waɗannan su ne shika-shikanta guda bakwai shi ne abin da ake so kowane mutum musulmi ya tabbatar a kan la'ila illallah na farko al'ilm ya san ma'anata wanda yake ilimi ko shi ke kora jahilci ya san me ya faɗa dan kada a tambaye shi ranar alkiyama ya ce shi dai ya ji mutane suna cewa kaza shi ma ya faɗa ko ka yana ha ha ha Allah ta'ala sai daga mutum ya san in ya ce la ilaha illallah me yake nufi me ma'anata? Shi ne ya san ma'anarta ɗaya kenan sai na biyu wal yaqin ya tabbatar da abin da ma'ana ta kusa Shi ne zama yana da sakankan cewa kan haka wal qabulu ya karba abin ba ya guje shi ba ya karba abin bayan ya kaga al-yaqin ya sagangance kenan ya korar da shakku walin qiyad kuma ya bi abin bayan ya karba kuma ya bi ba wai ya aji ba shine ya sallama ke wasidiku ya faɗe ta da gaske ba tun daga kokon zuci ba wai ya faɗe ta da ƙarya ba shine wasidiku ya faɗe ta da gaske wal ikhlasu ya faɗe ta dan Allah ya faɗi la ilaha illallah din don Allah ya faɗe ta shine al-ikhlas kenan ya faɗe ta don Allah kenan ya ce ku faɗa ku ɗaga murya don su ga haushi kun ga ya faɗi illa sabab shine ka ga ba ikhlas so duk waɗannan abubuwa ana faɗin ta ne da ikhlas shine wal mahabba kuma ya zama yana santa duk abin da la ilaha illallah ta zartar to ya ma yana santa kuma yana son masu la ilaha illallah to wannan su ne sharuɗa guda bakwai na la ilaha illallah sai ce wa anna wa rasulullah kuma mutum ya shaida ya tabbatar da annabi muhammad manzan allah ne rasulu manzo jakada wanda allah ta'ala ya aiko wannan kuma yana da abubuwa guda biyar abu na farko a cikin biyar ɗin nan shine ta'atuhu fi ma amara yi wa manzan Allah biyayya cikin duk abin da ya umarta ya ba da umarni wannan shi zai nuna kai ka shaida da cewar shi manzan Allah ne kuna shi da ke ko shi zai nuna ka shaida da shi manzan Allah ne idan ya zama na kana mishi biyayya a duk abin da ya ba da umarni daidai gwargwadon ta inda ya ce wa ma'amarta kun bihi fa'atu minhu mastafa shine tasdiquhu na biyu tasdiquhu fi ma gaskata shi cikin duk abin da ya bada labari duk wani abu da ya zo daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka gaskata ka ce abin haka yake da wannan ne manyan waliyai sai kai matsayin da sauki da wannan ne abubakar siddiq ya zama siddiqi ya zama as-siddiq da wannan gaskatawa duk abin da aka ce maka manzan Allah ya faɗa karka ce za ka ɗora shi akan gajeren hankalinka da in kana da kuɗi yana canzawa in baka da kuɗi yana canzawa ko ba kake ba in dai mutum wanda zai nuna mutum da yana da gajeren hankali hankalin shi lokacin da yake da kuɗi ya sha bamban da hankalin shi lokacin da bai da kuɗi ko ba kake ba sai kan bai da kuɗi kama ba shi ba iyalan shi masu ce lafiya kuwa in kuma yana da kuɗi hankali yana canza to yanzu idan mutum ya zamana zai ɗora hukunce-hukuncen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai ɗora maganganun manzan Allah Alaihi a kan hankalinsa abinda hankalin ya karɓa ya karɓa abinda hankalin ya watsi da shi shi ma ya watsi da shi balle har ya sa hankalin ya zama jagoransa kun ga wannan akwai hatsari sosai da sosai wannan akwai hatsari sosai da sosai shi ne shi annabi sallallahu alaihi wasallama ana gaskata shi cikin duk abin da ya bada umarni duk abin da ya bada labari za a gaskata bari ba ku misali na waɗanda suka ɗora hankalinsu akan maganar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ana azabar kabari ya tabbatar hadisai da yawa sun tabbatar da akwai azabar kabari sai waɗanda suka ɗora hankalinsu akan wannan hadisin suka ɗora hadisin akan hankalinsu ya in yi sun karɓa in hankalin ya karɓa su karɓa in bai karɓa wasu aji suka ce a kabari mala'iku su yi tambaya ai sun ga kabarin wani ɗan tsokake ne haka ta ina mala'iku biyun suka zo ina suka tsaya ina ma kaza ina ma kaza ina ma kaza sai suka yi inkari saboda su ai suna ganin wurin rami ne ɗan ƙoƙo sauraka ba zuwa ce a wannan ramin ma a sa wani ba balle har a ce mala'ika ne kun bai ci magana ta da ke sai suka inkari kun gano sanin ya ba da labarin azabar kabari su kuma sai suka inkari ta saboda mai suka inkari saboda ba ta yi daidai da hankalinsu alhalin kuma gashi ana ya tabbatar da cewar ana tura mala'ika mahaifa sun yana ɗugon mani fa yin faku fi ruwa a yi marubi arba'i ina fata kun fahimci wannan da ke ko ɗaya nan sannan suka yi inkarin azabar kabari duk akan haka cewar to in aka ce in aka ce akwai azabar kabari ta ina daɗin zai zo ta ina zafin zai zo ga abubuwa da yawa ba su inkari ba ta yana ne abubuwa da yawa ba su inkari ba ba su yi inkarin cewar mace tana shayar da jariri nono lokacin zafi sai nonon ya zo da sanyi lokacin sanyi sai nonon ya zo da zafi tambayar a nan akwai hita ne a ciki da take tafasa nonon lokacin sanyi yake zuwa da ɗumi kun shi eh to amma da sai gaskata sun ce ta ina mala'ika zai shiga kabari kullum da ke kuma mala'iku su kabari su tare wanda ke kabari su yi mishi tambayoyi sun manta ga mutum a gefen su zai kwanta bacci suna biyar ba sai zai kwanta bacci sai ce kai wallahi ya tashi ya yi mafarki mafarki ya samu kuɗi yan fashi sun biyo shi a guje sai da suka yi tun daga wuri kaza sai da suka kewaye kasuwa sau goma yana ta haki ba su yi inkarin shi ba ya ce musu ya mafarki ana ta zagaye kasuwa da shi ba su inkari ba ko su ba su gama mala'ikun ba ya ce musu mafarki ne to ka'ida ita ce duk abin da ya tabbata manzan Allah ya faɗa ka sallama in kai wannan kai kanka ka hutar da kanka kuna ne ne tasdiqo fi ma akhba ka gasgata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da ya bada labari abu na uku wajtinabu ma'anu na hawa sata nisantar duk abin da manzan Allah ya hana ya tsawata duk wani abu da ya tabbata manzan Allah ya hana ma'aikin Allah ya tsawatar to ka shi ka san hikimar da ke ciki ko baka san hikimar ba kar ka ɗauki abin a matsayin yanzu lokacin ka kake ci bari ka gama cin lokacin ka tukuna an za ka tsawatu sai ka tsawatu kaga wannan hudubar shaidan kenan kaga wallahi kula hatta yi hadiyan lillah bainahu min alamati shaytan wal khizlan wa amshin basira abu na hudu wa Allah rubar Allah illa bi shara kada a bauta ma Allah sai da abin da manzon Allah ya zo da shi wannan shi ke tabbatar maka da kayan da manzan Allah manzan Allah amma in dai har za ka zo da wata bauta da manzan Allah bai zo da ita ba to ko dai zamana kana kafaɗa da kafaɗa da ma'aikin Allah ko ma ya zamana kana kokarin gota shi tunda asali zuwa ke kasance a baya sai ya yi kai tunda Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ya ku duk waɗanda suke imani kada ku wuce gaban Allah da manzon shi ku bari sai Allah ya ce ku yi sannan ku bari sai ma'aikin Allah ya ce ku yi sannan ku to duk mutumin da yake zuwa da abin da ma'aikin Allah bai zo da shi ba me yake so ko ka faɗa da ka faɗa ba ce da manzon Allah yana yi kana yi kuna jin cewa aka ka bi in ko kabi ne shi wanda kake bi asiri sai yayi sannan shine wa Allah yubar Allah ila ma shara kada a bauta ma Allah sai da abin da manzon Allah ya zo da shi in ka rike wannan to ya tabbata ka shaida da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah dan shi ke kawo sako daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala isa Allah ta'ala ya ce amna musharaka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah ma lam ya'zam sai abu na biyar wa anna da'awatuhu shamila kuma da'awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gamammiya ce dole ka kudurta wannan da'awar shi gamammiya ce kamar ya gamammiya bari mu tambaya guda daya da'awar annabi shu'aib zuwa ina take madiyana Wai ila madiyana akharu shu'aiba kullu da ko da'awar annabi isa zuwa ina take bani isra'il wa rasulan ila bani isra'il da'awar annabi hud zuwa ina wa ila adin akhahu huda zuwa ga adawa da'awar annabi salih zuwa gaba zuwa ga samudawa wa ila samuda akhahu salih to abinda nake so ka fahimta anan ita da'awar manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa ga al'umma ne gaba ɗayan su baƙaƙensu da fararensu larabawansu da wanda ba larabawa ba malamansu da waɗanda ba malamai ba shine da'awar shi gamammiya ce gaba ɗaya ba wani wanda aka kebe babu wani wanda aka wage kun bai ci jumla ta da kyau babu wani wanda aka kebe shi babu wani wanda aka ware shi kamar yadda aka ware annabi lutu zuwa ga wani birni shi kuma annabi ibrahim yana zuwa ga wanda ba duk a zamani ɗaya annabi lutu ya yi zamani da annabi ibrahim annabi ibrahim ya yi zamani da annabi lutu amma shi manzo Allah sallama gaba ɗaya ne babu wani annabi da yi zamani tare da shi kuna jina da kyau ko to dole ka kudirce a zuciyarka cewa da awon manzo Allah sallama babu wanda zai fita karkashinta ya ji cewar yanzu ya kai wani matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda hatta saƙo ma shari'a shi ya fita daga ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu yana da tashi ta musamman babu shi isa Allah ta'ala yake cewa qul ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas kulura qul ya ayyuhan nas ba ga bai ya bani isra'ila ba bai ce ya ad ba bai ce samudawa ba ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an lillazi lahu mulku samawati wal ard ni manzan Allah ne zuwa gare ku baki daya baki daya saboda duk wanda ya kudirce a zuciyarsa cewar ya kai matsayi na ya fita daga da'awa daga shari'a ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma a'a malaminsa ya kai matsayi da ya fita daga wannan shari'a ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama da yana da shari'a shi ta daban to ka tabbatar da wannan arni ne saboda bai shaida da manzana sallama manzan Allah bai ina fata kun mai wannan da ke ko sukan ba da misali su a ah, ba ga annabin mu abin nan annabi musa tare da annabi khidir kowane da zamanin sa ba kowane ya yi zamani wani wata ne aiki annabi musa da annabi kama annabi khidir ba an haɗu da annabi musa da da annabi harun ba ila fir'auna kun bai tona da ke ko amma ga annabi musa ga khidir khidir yana kan shari'arsa annabi musa yana kan shari'arsa wani haka yake saboda ba a tura annabi musa zuwa ga mutanen lokacinsa ba gaba ɗaya an tura annabi musa ne zuwa ga wasu mutane kamar yadda aka tura annabi ibrahim zuwa ga wani wuri aka tura annabi lut zuwa wani wuri mana ana ina ne ga misalai da yawa amma shi manzo Allah sallallahu ba haka shi gaba ɗaya ne shi annabi sallama gaba ɗaya ne ba a tura shi zuwa ga larabawa kadai banda wanda ba Laraba ba shi gaba ɗaya ne wa man yakfur bihi min al ahzabi fannaru mu'id duk wanda ya kafircewa manzo Allah sallallahu daga cikin dukkanin kungiyoyi to wuta ita ce makomarsa ina son mu gane wannan dan ka gane me yayin ma'anar Muhammadu Rasulullah akwai wanda akwai wanda kun mutane da suke da'awar su yanzu ba akan shari'ar manzon Allah su ba su suna kan wata shari'a ne sun kai matsayi da za su kai ga wata shari'a ta daban ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a kiyaye wannan yana da hatsarin gaske yana da hatsarin gaske saboda saboda yana zare shaidawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zara wannan kuma a yi hatara don duk abin da zai taɓa maka waɗannan shika-shikan musulunci ɗin to mutum ya yi hatara sosai da sosai allah ta'ala ya tsaye da sai abu na gaba shine wai ƙani sala da kuma tsayar da sallah ne abu ne tsayar da sallah kun ga sallah ɗin nan ba karamar al'amari ba ce sallah ya kamata mu yi wani tunani magana ba gargajiya ba ce ka san baki biyu ne akwai baki harshe da ake magana shi akwai kuma yanayin aikin mutum shi ke fassara me ya faɗa kun bayyanci magana ta da ke ko ko da mutum bai faɗa da bakin shi cewar ai sallan nan gargajiya ba ce sai ga ayyukan shi kamar suna gaskata haka bai sa ta cikin lissafi sai lokacin da ya samu sarari wani mai yake nuna yake yana dan mai da ita gargajiya gargajiya haka a ubin lamin shekaru Allah ta'ala ta hafifu ala salawati wa salati wa qumu lillahi hafifu ala salawati ku kiyaye salloli kar ku wasa da su wa salati wa wa qumu lillahi ina san mu lura da akwai salloli guda biyar waɗannan salloli guda biyar su ake yi a kowanne yini su ake yi a kowanne yini sallah asahar da la'asar da magariba da isha da kuma asuba waɗannan salloli ne wajibabbu da aka wajabta wa kowanne mutum ɗaya shi a karan kansa yadda aka wajabta ma ɗa haka aka wajabta ma uba haka aka wajabta ma kaka haka aka wajabta ma uwa haka aka wajabta ma ya ina fatan kuma ya ci da ke ko wani bai ɗauke ma wani sannan a mako sai sallar juma'a ta ƙaru ita sallar juma'a wajibi ce a mako sau ɗaya su kuma waɗannan salloli kullum sau biyar ake yin su yanzu muna da salloli wa jibabu guda nawa kenan guda shida a kullum muna da guda biyar an hada a mako gaba muna da guda shida to waɗannan su ne ajin farko duk abin da yake wajibi faradu aini a kanta shi za ka fara gabatar kama daga sanin lokutansu don allah ta'ala ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mu dole ka san lokutansu sannan ka san shuruɗinsu sharɗansu sharɗan sallah sai sharɗan sun cika sannan za a ce sallar ta yi sannan mutum kuma ya san tsarki domin tsarki yana da cikin sharuɗa na sallah sallan nan sahabbai masu tarin yawa suka ce ba su san wani abu da yake gashi kwaya ɗaya barinsa kafirci bane kamar sallah sahabbai sun tabbatar da cewar barin sallah haka kawai mutum ya yi kememe ya ƙi yin sallah har lokacin da ya wuce babu siɗi babu saɗaɗa wannan alama ce ta kafirce su har wasu malaman suke ganin ko da an dai har sallah ta wuce haka ba zai rama ba tsoron ba zai rama ba kalmar shahada zai yi shi ne ba zai rama ba don ya kafarta don ba zai yi mutum musulmi yana ji yana gani ko don kwallo ko kallanta kawai dai wani abin da ba da ba musulunci ba ya bar lokacin sallah ta wuce ba sun wannan ku lura da kyau mu fahimci sharuɗa da aka kawo wa waɗanda ba musulmi ba cikin sauran ba Allah ta'ala cewa fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabila ko fa ikhwanukum fi fa'in tabu har idan suka tuba daga ne kafirci shine shahadatu Allah ila illallah wa anna muhammadan rasulullah wa aqamu salata suka tsaye da sallah nawa kenan biyu wa atu zakata suka bada zakka nawa kenan fa khallu sabilan ku kalu su wuce in ba su ya gaba ba ku tare in ba haka ba ku tare in sun yi haka kuma ku ba su su wuce ko kuma fa ikhwanukum ku din sun zama yan uwanku a addini kenan ba su wannan ba ba ba zama yan uwanku a addini ba a ciki sai aka faɗi sallah sai aka faɗi sallah haka abin da nake jan hankalin mu shine kada mu bari siyasa ta shiga addini wasu me nake nufi mutum ya ga zunzurutun gaskiya ya ce ba zai yi ba saboda su ba haka suke yi ba kawai shine kawai da yi. shi ya gamsu gaskiya ce amma tun da dai ba haka layinsu yake ba su ba za su yi ba wannan bai ta da abu ba to shi ne abin da nake ba sallah karka bari ke na sa ita in dai lokacin sallah ya yi abin da yake wajibi a kanka shi ne ka tashi ka shi ko abin da zai tabbatar da lokacin sallah ya yi sallah a zahar ita ce rana ta gushe daga sama domin rana tana tasowa ne daga gabas tana towa in ta zo tsakiyar sama tsakiya daidai sai ta tsaya 'yan sakwanni kuna ji da ke ko 'yan sakwanni a wannan tsayawar da ta yi babu wani abu da ke da inuwa to da ta matsa zuwa bangaren yamma sai ga inuwa ta fara bayyana ta fara bayyana tana ƙara tafiya tana ƙara Iza ka zaka zana zawali shams rana ta gushe in dai rana ta gushe a kowace ƙasa kake akwai ina kake lokacin sallah azhar yayi ina fatan kun gano wannan ka zo ka ce sai karfe daya ko sai karfe biyu an riga an wuce an riga an wuce wani akwai lokacin da muna misira sha ɗaya da wani abu aka fara kiran sallah sha ɗaya da wani abu muna egypt sha in ka ce sai karfe kaza za ka yi to ka ji wani garin kuma an ce sha ɗaya da wani abu ka ga yanzu in kana jiran ma karfen wani kuma sai ka gana kiran la'asar a shi kun gane magana ta da kyau ko littafin akhdari ya zayyana lokutan sallah dalla dalla filla filla wanda kishi zai yanke hukunci kan duk abin da ya shafi lokutan sallah mun gane wannan da kyau ko wannan gaba ɗaya sannan mu zo sallar juma'a ita ce idin mako ita sallar juma'a ana yin ta ne a lokacin sallar azhar a lokacin sallar azhar a lokacin sallar azhar in aka yi ta kafin lokacin sallah a gaskiya akwai matsala to in dai lokacin sallar juma'a ya yi, lokacin sallar azhar kenan ya yi, to ko an yi juma'a ko ba a yi juma'a ba mata za su yi azhar din su ke gida a littafi ba a ce sai an sako juma'a sannan mata su yi azhar fata saboda saboda asali juma'ar ba ta hau kansu ba daman wanda juma'a ta hau kan shi amma saboda wani dalili juma'a ta dan faɗi to shine ba zai yi juma'a ba sai an kam sai an kam ba zai azhar ba sai an kammala juma'a misali mara lafiya mara lafiya juma'a ta hauka ta faɗi a kansa mutum namiji mara lafiya juma'a ta faɗi a kansa to amma ba zai yi azhar ba har sai an kammala juma'a saboda me saboda akwai wari ya samu sauki domin ya je riski sallar juma'a mun gano wannan da ke ko ɗaya kenan na biyu ina son wannan da ke na biyu idan ka je masallacin juma'a kana zuwa sai aka idar ba za ka koma gefe kai a sahar ba kuna shi na da ke ko za ka sake dubawa ne ina za ka samu wata juma'a sai ka buga mashin ko ka buga mota ka tafi wancan masallacin na fata kuma in zai na tambaye ku masallatan juma'a a nan garin mina sun kai nawa in na ce garin mina daga ina zuwa ina daga city gate ko daga cancaga zuwa ina zuwa mai ne ko zuwa tudu fulani eh ya isa ku bar mu misali zuwa tudun fulani ko city gate nan ma zuwa cancaga nan kuma yamma zuwa gidan kwano ko zuwa albishir zuwa saman begano nan kuma ba zuwa mai jimbi a wannan lissafi in kai gaba da ya kudu da arewa kenan na mina masalatan juma'a nawa ne suna da yawan gaske a lokacin da suke da yawan gaske lokacin kake da damar ka zaɓa lokacin kake da damar ka zaɓi wanda za ka ji amma har idan ka bari baka je wannan ba baka je wannan ba baka je wannan ba to fa dole abin tun da riga an zaɓe dole ka ɗauki wanda ka samu dole ka ɗauki wanda ka samu dole ka je ko na suwaye in dai ba na yan ahmadiyya ba ne ba kuma na yan ne ba ne dole ka ji lamarin shi ba su da masallaci kuma mai ci karatu na da kyau idan ka koma a gefe ka ce za ka yi azhar kayan da tuma da gangan wannan yana da hatsarin gaske wannan yana da hatsarin gaske ba a yi da juma'a haka in ka je wannan masallaci kana zuwa an sallame to za ka tafi wani ana fatan kuma mai ci magana za ka tafi wani masallaci wannan na nan da yake da suna Eh, eh, dutsen kura masallacin juma'a har yakan kai karfe biyu da kwata abin da ya sa muke faɗan wannan ka san da standby in ka je kana zuwa wani masallacin ɗaya biyu sauran kwata an ne to ba za ka tafi wani ne ba kar ka taba jin cewa za ka share fili gefe guda ka jagoranci sallah azhar watakila ma wannan masallacin shine na farko a garin da aka ido da juma'a kuma na ga mutane da yawa sai ga mutum ya koma gefe guda yana sallah a sana bayan akwai masallaci sama da sha tara ko sama da ashirin a baya da basu yi juma'a wannan ganganci ne mun riƙe wannan da kyau ko da mutum ya kiyaye wannan a garin menene a ko'ina ne ba za ka yi juma'a ba ba za ka yi azhar ba har sai ka tabbatar da ko an kammala juma'a sannan ka tabbatar zuwa juma'an da kake kowace kofa ta shiga masallacin juma'a akwai mala'iku da suke rubuta na ɗaya na biyu na uku wani wa kowa yana suna rubuta liman yana shigo masallaci sai su rufe takardunsu su zo gaban shi suna sauraron hudu tambayar a nan ita ce liman yana hawa masallaci yana inna alhamdulillah sai ga ka shigo masallaci ba ka cikin listin mala'iku liman bai shigo masallaci ba amma masallaci ya cika sai wata ka samu ba ka cikin lis ba a koma suke ba ka ƙara so inda suke to a kai bai za ka shiga lis mana eh? eh mana inda mutum ya samu nan ya zauna sai juma'a ta gaba ya zo rubutu eh to ai bai samu ya shiga ba ba sai ya shiga za ka sha da sun shiga ai bai shiga ba ku rike lissafin da kyau saboda haka mu dauki sallar kar mu dauki sallar juma'a ita ce ka je ka raka'a kaga mutane ba abin da ke gaban su a sallar juma'a illa su riski raka'a biyu wani ma raka'a ɗaya ke riska wannan ganganci ne ina son mu lura da kyau na wa haramun kaga kenan akwai haraba akwai cikin masallaci shi kuma hadisin ya ce kofar masallaci kaga wannan kuma ito ne da kyau kofar masallaci kuma ita ce kofar shiga masallaci domin kofar shiga haraban masallaci ana ake fakin din mota ana ake a cikin haraba ake fitar da toilet wanda ke nuna maka haraba ba masallaci wani gefe ne na masallaci dan a ciki ake ake takalma a ciki ake fitar da makewayi a ciki ake fitar da wurin alwala wanda ke duk wannan ba a samu su a cikin masallaci kun gane magana ta da ke ko wannan zai nuna maka ne hanya mafita a nan ita ce mutum gobe juma'a hajji babba rana bari wani alhamis ba kaga sai ka je da wuri don ka samu ciki shi kuma liman sai ya ji tsoron allah sai ya dinga ƙoƙarin ɗan ƙara lokaci saboda mutane su samu su shiga ciki su samu wannan alkhairi ina fatan ku za ga mutane suna iya kokari kuma in ya zo da wurin kuma sai ya toshe musu wannan koba ta alkhairi haka ake daidaitawa duk inda ka san cewa kai kadai ne kana zuwa komai zai za a fara za ka iya kara abin da ya sauwa ka kara mutum bai saba ma dokokin Allah subhanahu wa ta'ala so ko waɗannan waɗannan da muke magana yana ƙarƙashin iqamus sala tsaye da sallah kada mu wasa kan tsaye da sallah mutum ya tsaye da salloli na wajibabu sannan ya biyo su da farallai abin nan da ya biyo su da sunna saboda Allah mu duba salloli da ake tarawih salloli da ake a tarawih cikin azumi annabi sallallahu ya ce man qama ramadana imanan ma ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya ya tsewa ramadan da tsoron Allah an gafarta mishi imanan yana da imani wa ihtisaban da qawlan lada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta mishi abin da ya gabatar na zunubi ku duba yadda ake tarawih a guje ka ji wani masallaci wani liman sunan shi menene wani ne wasu nashi wani kuma tantan eh, wani kuma kaza wani duk an san sunayen ma sai ya gama da a cikin minti wani gaga a cikin minti sha biyar an gama azara an gama isha an gama tarawihi an gama shafa'i da wuce a minti sha biyar wani ya gama da gyara a cikin minti goma ba haka ake an nasu Allah da ke ma azumi shi ba za ke ma waɗannan sai kuma ga an koma gefe ana karanta labula daren mu ne yau kuma sallallahu ta saniya ta ashara min share ramadana wanda ya san kuma an ce labula bunan daren yau su kuma in yaje yin su ka shi a natse duk ba haka ake kallo ba ai ba wai wannan gaskiya ganganci ne annabi sallallahu ya ce wa ita zakka da bayar da zakka da bayar da zakka zakkar kuɗi zakar amfanin gona da zakar dabbobi zakar dabbobi dabbobin nan su ne raƙuma da shanu da awaki idan an zo lissafa da awaki to da fatumakai da raguna da awakai da bunsuru da ɗan akuya duk jinsu ɗaya suna da zakasu zakasu tana farawa ne daga arba'in duk mutumin da ya mallaki ƙasa da arba'in ma'ana daga talatin da tara talatin da takwas har yanzu da ke da zai da zakka zakkar shanu daga talatin duk wanda ya mallaki shanu ashirin da tara bai ke zakka ba zakkar raƙuma daga biyar a biyar ɗin ba raƙuma za ka fitar ba akuya za ka fitar ina fatan kuma fahimci wannan da ke wani abin da ya shafi zakkar dabbobi kenan zakar kuɗi akwai zakar kuɗi tsaba su tsabar kuɗi amma ta sallama daga aiki sai ka ɗiba abin da za ka amfani da su ka ajiye sauran to in shekara ta dawo kuɗin suna nan suna numfashi sai ka ba da ɗaukarsu ɗauki ƙa'ida duk wani kuɗi da aka ajiye shi ba a juya shi ba har shekara ta dawo sai an fita mai da zakka don kada a faɗi zakkar kuɗi ji ta 'yan kasuwa ce kullum ake maganar zakar kuɗi sai a ci ai 'yan kasuwa ne 'yan kasuwa za su zo ne ana maganar zakar urudu tijara kayan sayarwa a nan 'yan kasuwa za su amma inda yana magana zakatul ainihin zakar kuɗi tsabar su to ya shafi 'yan kasuwa ya shafi wanda ba 'yan kasuwa ba zan baka misali mutum ne za su yi tafiya da gwamna sai aka ba su kuɗin sallama me yake kiran shi allowance kullum da ke ko da aka ba shi ko zai tafiya da shugaban ƙasa ko zai tafiya da ciyama, ko zai tafi wani primary assignment sai aka ba shi allowance da ya ɗiba abin da ya ɗiba sai ya ajiye sauran bai tashi ji ba sai yanzu ya je cewa ai wannan tun da ya ajiye ma bai sake koma ga shi ba yau sun kai kaza mutum dubu nawa ne suke da kuɗi a banki ba ma a taɓa su in dai mutum yana da kuɗi ajiyayyun kuɗi suna da tsaka ko maraya ne aka ɗauko aka baka maraya kuma ga kuɗin shi tsaba aka danka maka kake ta tunanin yanzu ya za ka yi da kuɗin ya za ka yi za a kasu kafin ka gama tunanin shekara ta kewayo sai an fitar musu da zakka waɗannan kuɗin da ba a juya su ba mun gane wannan da kyau haka nan haka na a ce a bata sadaki inda ya ke zakka inda ya ke bata sadaki ya ke zakka kafin shekara ta dawo bata cinye ba sun kai zakka abin da shekara ta dawo ba ta cinye ba za a fita musu da zakka zakkar amfanin gona duk abin da ake nomawa a ci a matsayin ci a ƙoshi to yana da zakka yana da zakka in noman damana ne za a raba goma a da ɗaya in noman rani ne za a raba ashirin a fitar da ɗaya wannan shine tsari na musulunci inda ana fitar da waɗannan abubuwan yadda suka kamata da ba za ka ji wa ana waiwaiwai ba sai zama na gaba ɗaya jama'a sanata a ga gwamnati ba haka ake yi ba akwai haƙoƙin jama'a da yawa a hannun jama'a akwai haƙoƙin jama'a da yawa a hannun jama'a ba mu zo babin ƙa'idar na bayar duk abin da ake ci a ƙoshi a aji dole da ban ƙara mutu a aji kullum da ke ku a aji sai malamai suka ce ajiyewar ya zama da zai yi wata shida bai komai ba to za a ne saka dole ta gani wata shida a cuta ta shiga ciki kuna ji na da kyau ko to saboda haka waɗannan su ne rukunai na musulunci manzalar sallallahu ta'ala sallam ya ce wa hajjul bait da aiki hajji aiki hajji annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce aiki hajji karɓar bebe da sakamako sai aljanna abinda babban abin da ake so ka gane a aiki hajji ka gane rukunai su waɗannan rukunan guda hudu ne duk inda babu ɗaya a cikinsu babu hajji ba sai ka tambayi malam ba in dai babu ihrami niyyar tuna ko babu dawafi ko sa'ayi ko tsayuwa arafa waɗannan su ne shika-shikan aiki hajji tura ko na aiki hajji guda hudu niyya shi ne ihrami nau kenan daya dawafi sa'ayi tsayuwa arafa waɗannan su ne na aiki hajji su in babu su ko babu ɗaya to babu aiki hajji bayan wannan sai ka san me wajibi shi wajibi a aiki hajji shine duk abin da in baka yi ba to sai ka ba da fidiya aikin hajji na nan amma za ka yi mai fidiya kamar shi ne ƙabilinsa kenan ko ba ɗinsa za ka yi mishi fidiya shi ne wajibi wajibi ne ka ɗauki harami a miƙaci sai ka wuce miƙaci ba ka ɗauki harami ba sai ka dawo in ba ka dawo ba ka ci gaba da ɗaukar miƙa ka ci gaba to za ka yi fidiya wajibi ne in kai harami ka cire tufafinka duk wani abu da yake ɗankake a matsayinka na namiji ka cire ka mai da kwarjalle zani ƙasa zani sama sai ba ka yi ba za ka fiya shi ake nufi da wajibi abu na ubi kenan abu na sai ka san to yanzu idan mutum ya shiga aiki hajji da me da me aka hana ya yi gane wannan da kyau ko domin in aka hana shi kuma bai hannu ba zai yi fidiya in ko wani abu mai aikata to aiki hajjin ya lalace to dole mutum ya san waɗannan rukunai wajibabu sai mahfurat abubuwan da aka hana mai harami annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce wa sawmi ramadan da azumi wata ramadan da azumi na watan ramadan azumin watan ramadan ginshiki ne daga cikin ginshikan addinin musulunci dole mutum ya san rukunansa da yake na ya san abubuwan da ke karya shi karya azumi me in ya karya azumi azumin kadai za a rama me in ya karya azumi sai an yi kafara kuma kafara ta kasu gida nawa wana jina da ke ko kafara ta kasu gida biyu akwai kafara alkubara wannan za a yi ce da miskinai sittin ko azumi sittin akwai kafara sugura shine karama azumin kuma ka ce da mutum ɗaya karama azumin guda ɗaya ka ciyar da mutum daya in azumi biyu ne karama guda biyu ka ciyar da mutum kamar mace mai shayarwa me za ba ta azumi saboda ɗan ta samu nono saboda haka ba ta azumi ta aji azumi sai ta rama adadin waɗannan kwanaki da ta aji kuma ta ciyar kuna jina ta ciyar kaga wannan ta yi kafara a tsohuwa ta yi kafara sugura ko kuma tana da juna biyu me yasa ba za ta iya yin azumi ba tunda tana da juna biyu bai tuma kawai dai rashin lafiyar juna biyu ne ta motsa shi kenan adadin kwanakin da ta sha sai ta rama su in ta ga dama ta kara da ciyarwa ta ga dama kuma dai allah ya karba shi kenan sai ta ciya kun bai ci wannan da kyau ko me yasa ya ajiye azumi saboda tafiya da yi tun da yana halin tafiya ya ajiye azumi iya wannan kwanakin da ya ajiye azumi kadai zai rama me yasa ya ajiye azumi saboda rashin lafiya duk mutumin da bai da lafiya ya azumin azuminsa ya sha maganinsa in ya warke sai ya ci gaba da azumi adadin kwanakin su zai rama ana fata mun gano wannan da wannan su ne shika-shikan musulunci guda biyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi kuma ya zama wajibi a kanmu a ɗaiɗaikunmu a jama'ancenmu mu mai da hankali a kansu mu gane su mu a karan kanmu ɗaya kenan sannan mu ga yadda za mu gane da wasu su da yawa za ga littafai da ake wallafawa waɗansu littafan akan waɗannan kaɗai ake yi yanzu ka ɗauki littafin akhbar rariya mata ta sallah kan me yayi sallah an ka ɗauki shimawi sallah sai ya ƙara da azumi kullum da ke kutu haka za a ga a hankali a hankali mai ƙoƙari mu gane su mu yi kokari kuma mu ganar da wasu su mu bi da mutane karatu a hankali a hankali a hankali mutane su san me abin da ya zama wajibi a kansu yanzu ga abubuwan da suke rukuni in babu ɗaya daga cikin waɗannan babu musulunci to ya za a tsarewa mutum musuluncinsa sai ya mai da hankali a kan laƙanta waɗannan a mai da hankali a kansu muhabarori laccoci hudubobi faɗakarwa da sauransu allah ta'ala ya amfana da mu mafi kada mutum ya wasa da waɗannan rukunin musulunci guda biyar da annabi sallallahu ta'ala da sallama ya zayyano su kada mutum ya wasa da su dan kada mutum ya zo sanya ibada shi a cikin garabi Allah ta'ala ya tsare mala ya ce rawahul al-bukhari al-imam al-bukhari abu abdullah muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn bardisba ya rawaito shi imam al-bukhari ya rasu a shekara ta 256 wa muslim da muslim shine shine muslim bin hajjaj bin muslim al-qushairi an nisaburi wanda ya rasu da gara ta 261 Allah ta'ala ya ji kasu da gafara ya amshe su subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalam shaida da manzo Allah manzo Allah shaidawa Allah ne ya cancanta a wanda suke cewa shaidawa da gaskiya sai Allah eh. a ah, abin bautawa da gaskiya cewar bautawa da gaske babu abun bautawa da gaske eh, sai Allah zai iya shiga zai iya shiga sannan wajen harama mala harama ya kasu kashi biyu wasu daga akwai haramun da an keɓe in za a yi bakiya da ne za ga wani haramun kuma iya iyakacin shi a cikin masallacin da ya ja ba a kamar central box eh, na mana yana yana ashe yana nan ko ni zai nuna da ashe yana nan aha ta farko ke na kake nufi aha in ka lura da kyau a ina muke ajiye takalma a ina ka sa samu na darduma A ai kai kokari ka samu ci na masallacin juma'a da nake ai ka ga sabon an fito da shi eh kofa shiga a wajen ma an dan ja layi ba da ai ciki ne ma ai inda mutum zai zai yi al-khuruj min al-khilafi aula

idan mutum biyu suna sallah ka lura da kyau ko sai na uku ya zo zai jona zai haɗe da su yana zuwa ya haɗe da su shi ma ya yi ruku in ya tafi layin su zama su uku liman in ya taso sai ya ƙara gaba ka lura da kyau ko matsala ta biyu shin liman yana jiran wani ya zo don ka sa ta a cikin jumla in ya ji wani tintintin zai iya daga kafa ko kuwa Eh, eh, eh, an ka ce mene akwai tambaya ne alaikum salam Allah ya sa ka ai baraka a wurin shi mutu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh alika amr na biyar an da'awatu insha Allah eh a wasu tafan kuma ruwa na ce eh wa yuhibbu ana ta shi wurin shi da su insha Allah da su da su Allah malamai suka ce imamun nawawi ya kawo wannan hadisi na uku ne duk da ba mun baro shi hadisi ne biyu da ya ce fa akhbirni an al-islam qala al-islam an tashhadu an la ilaha Allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salah ba su ne waɗannan ba sai kuma ya sake ware hadisi dan ya magana su suka ce saboda a wannan hadisi an kawo buniya ɗin gurgun ɗin musulunci ana aka gina shi ɗaya sannan kuma dan ya tabbatar da arkanin islam kisa ya sake biyo shi da hadisi na kada mu wasa da waɗannan abubuwa Allah ta'ala ya amfani da mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك